Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah bidiyon mu na za mu ku jawabi ne akan yadda ake mayin na mai suna AI. Kamar yadda kuke gani nan nau'ikan mayan ne daban-daban wanda nake yi wanda kuma za ku iya yin waɗannan mayan ɗin saboda haka zan aje muku links nasu a description wanda za ku iya yin click domin ku yi register. Hatta shi wannan mayan da zan nuna yadda ake yin shi na yau shi ma zan aje muku link ɗin shi a description daga farko. saboda haka kuma ya ku yin rijista domin ku soma yanzu bari mu je yadda ake rijista da shi wannan kamar yadda kuke gani yanzu ga shi na shiga bacin kun yi rijista kun yi log in da kun yi log in wannan fejin zai kawo muku nan tallan motoci ne ga shi nan za ku gani to sai ku shiga wannan na biyan. da kun shiga wannan na biyan. to abinda za ku so mai idan ya kawo muku alamar wani dan akwati mai jujjuya na cewa ku claiming shine wanda aka claim din NFT din ku in bai kawo muku ba to kai tsaye sai ku tafi wannan guidance din da kun tafi wannan guidance din to kamar yadda kuke gani wannan shine akwatin da nake faɗa wannan in kuka tafi wannan guidance din sai ku click akan shi domin ku claiming din shi ba sun kun claiming din shi nan zai muku tick sai ku zo ku yi following ɗinsu a twitter nan za ku click ku je twitter ku yi follow nan ma zai muku tick nan ma sai ku shiga join discord community shi ma sai ku yi click ku je discord ɗinsu ku yi following ɗinsu ma'ana ku yi join bacin ku yi join nan ma zai muku tick to nan kuma aiki ne na hudu wanda za ku iya gaita ku? wanda kuma ba su wani cewa dole ba ne amma dai in kuna da bukata za ku click domin ku yi je ku ɗauki link ɗinku wanda ku yi sharing to da kun gama wannan aikin na uku a kun yi join din discord ɗinsu to sai ku fito in muka fito nan ga my item nan sai ku click akan my item wanda kuke gani wannan shine NFT wannan na farkon abin da kai click to za su baka wannan NFT din ne sun baka wannan NFT din amma nan balance na wannan i din za ku ga 00 ne ku saboda haka sai mutum nan kun ga yana da ƙwayar tamanin da ɗaya da ɗigo tamanin da ɗaya na yi claiming ne sau uku sai mutum ya yi claiming ɗin kwaya dubu ɗaya da ɗari biyu shi ne za a iya allokin ɗin shi ma'ana za a ba dama a iya cire shi to yanzu ya ake yi a samu wannan shi a tukan yawa kamar yadda kuke gani yanzu in ka tashi wannan tax din idan kuka tashi yin tax din da za ku samu wannan ai din za ku yi click ne akan wannan group din misali na mutum ɗaya dubacin awa ɗaya ake yi sai ka click akan wannan group din nan kuma na mutum uku ne kimanin awa biyu idan group ne za ku haɗu kenan nan mutum uku kimanin awa biyu shi ma gashi nan mutum uku kimanin kwana uku ya danganta da adadin yawan ku da ku yi a group amma idan kai kaɗai ne za ka shiga wannan na farko ne ko kuma na biyu yanzu bari mu shiga awa na farkon ku gani sai mu click akan wannan group din da mun click akan group sai mu ƙara click akan wannan plus group din da yi click sai mu dan jira ya ba mu matsala bari mu koma akan na biyun sai mu click akan shi kamar haka da yi click sai mu ƙara yin click akan shi sai mu dan jira kamar yadda kuke gani gashi wannan NFT din ya fito sai mu dangwale shi kamar haka kun ga shi ne shi ya dawo nan wajen da ya dawo nan wajen sai mu click akan wannan confirm din da mai click akan wannan confirm sai mu click akan wannan confirm din again sai mu dan jira to kamar da kuke gani gashi remaining time ya zama 57 is to 53 shi ne lokacin da ya rage ma'ana saura minti 59 da sakan kimanin 46 kenan yanzu to yanzu nan bayan awa daya shine za mu samu wannan 27 i din wannan shine yadda ake yin tax domin a rika samun shi wannan i token din na fata wannan bidiyo ya kasar da ku da fatan za ku yi share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum